رسول الله دجتكين إلا ينزل وي رفعوا أم الله الله يا سيدنا رفع رو أم الله النبي عائله أنت روكا ومتانا فالجنة يزيد بي بايا كذلك أكذا irin shi ma wannan irin da baya inda babu wani abu sai rashin shiga cikin wannan kaɗai ya samu sai bazo na zai ya samu shiga cikin ruwayin annabi sai na kanan dole laifin kansa a roƙi Allah mutan shi ba zai samu ba daga Allah ya san abu hore ana zaune cikin nan in yi wa mutane karatu ya gama ke to jama'a wanda duk isan bai shiri da babansa bai shiri da mamansa don Allah ya kashe ta saboda za mu roƙi Allah idan ina nan Allah bai karɓa ba na zai yi da wannan muna gama ka da Allah in dai ka akwai mashila tsakanin ka da babanka akwai mashila tsakanin ka da mamanka ba ka zai su ba su kafa saboda za mu roƙi Allah in da ake fita kuma Allah ka gan shi ba mu san shi ba sai ka san yadda za ka dake a cikin mun nan mu dai muna roƙon ka kaza muna roƙon ka kaza muna roƙon ka kaza kaga haɗi na kallo hakken da ke gina za ka sauka cikin jikin ka Now, hey. Eh. mai bar wannan da ke eh. ba ta da tafi ya yi a kaga magana da addu'ai da mutum ya yi ba a kaga ba dole sai Allah ya karba ba iya kace da sun kun abin da ya waje ba ba da abin da ake nema na kyauta sawa da su mun kake na shi yana ya rage na shi Allah ya ce ke su ya kace ke su suka ce sun yi ma Allah ya shirye shi ma haka ga sun yi nasu ne kun su kama kansu suna da yin gaba da suwai Allah ne duk gaba da bayan Allah ne kaga a nan da a ce dan nan ya yi ya ba da hakuri ya yi wane ne ya dawo ya gyara suka tsiyafewa to ai kaga nan Allah kuma na shiga tsakanin shi ke to ma ya kamata da ba za ka yi kuma saba kai to sai ka kana sun yi wanda ya zuba gare su ana da ake su ga yafe banda ma ya zuwa ma kana ma roƙa ma ya ce ka shi nan ka yi naka da zai za ka yi ne gwamnatin ba gwamnatin suna hannun Allah shi ya sanya da zai hukunta wani. Yawan kai man da sosai ma, kai ta du'a'i, ba ma du'a'i ba kai idan kai yaro za a kai musu za su balaga. ka zama mai kirki ce iyayen ka misalin da ai da ba ka ka amma dai yanzu mu dauka a kafin gidan da ka ah, eh, sun da sun mutu ka zama mutumin kirki duk inda abin da ka aikata sakamakon zai dinga samu ba na ka ba a dauka a mako ba wannan naka ne ga kayanka sai da ke idan ka ba wa ka kamar yadda in kai abin biya to shi ke nan za ka za a ji an wata ta gaji kan hannun na wanda ya jawa Allah su bakin ciki ba ba mun yi idan a yanzu ga ta za ta fi na sauri a cikin roho iyaye suna kallon abin da ya kan yi kakkanin suna kallon abin da ya yi suke na su ga su in mutum ya gyara ya gyara ya masa du'a ya yi za ka da sani za su daga ganin canji ka tabbara daga ina su ce ai ji kankani ya yi ma kaza kuma mu hermano da wata rasulillahi rashin du'a'in haram hana du'a'in manzon Allah mana hana wa mai zunubi shiga cikin karkashin samun du'a'i manzon Allah kenan wa minha daga cikin kullonin zunubai hirmanu da'awati rasulillah rashin ne hausa na da baka yi nan ba ta kusa da bayan nan rikin shiga karkashin du'a'i manzon Allah gaskiya ba ta za ka samu wata kalma guda ɗaya wacce ta buge wa'annan duka amma dai yanzu an gane a da'awatul mala'ika mutum kuma zai yi a faran du'a'in mala'iku duk mai sabon Allah baya cikin du'a'in mala'iku bai samun du'a'in mala'iku su mala'iku suka yi du'a'i bakkan da ya suke yin sa da masu kaza mai sabon Allah baya ce fa inna Allah subhanahu amara nabiyyahu ay Allah ta'ala ya umarci manzonsa an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat ko kaga babu mujrimina wal mujrimat ya nemi gafara wa mu'minai maza ya gafara wa muminai mata amma ban da ba za ban da mujirimai mata so ba za su samu ba me ya hana musu samun wannan du'a'i jira mace girma kana ka ce girmanu ne girmanu du'a'i wa qala ta'ala الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وفيك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم kan gabar da masu laifi wanda ke ɗauke da al'arshi mala'ikun nan da ba a san girman su ba sai da kwatantawa wa man haulahu da mala'ikun da suke zagaye da al'arshi ana ce masu karo biyu wa ma ya alamu arjuhum illa Allah karo biyu alkarobiyuna sunan jinsin su ne haka karobiyu to sunan gefen al'arfi ko kuma ba wanda ya san adabin su yusabbihuna bi hamdi rabbi suna tasbihi haɗe da godiya ga su. dare da rana ba sa yankewa wa yu'minuna bihi suna dafa Allah ويستغفرون للذين آمنوا سنة ما سنيما جافر ومؤمنين يا الله مؤمنان كم ماذا مؤمنان كم ماذا الله كم غفر الله كفى متكفى فرسا بكفى تجاوه فتر على صلاتي الله كم غفر ما هو نيمان دنيا سنتهي نيمان دنيا masu neman karatu ko suna zaune suna neman sanin ka Allah suna tsoron azabar ka Allah suna neman aljannan ka Allah shi muke nema so Allah ka ba su aljanna ko mu ce amin ya da ce mu ma bai kamata mu banta da su ba mu ma du'a'in mu mu dinga masa suna neman tsarin girma sai ce Allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina وعلى أنبيائك

yanzu ka ga ga wuta nan ta kullo ba gidan da ba ta je ba ba sai ka ja ba tun da rana ta hudu amma ni mm, wata mm, waya ta ta lalace sai na je na je na ba gaba gida na yanzu duhu ne ban biya ba ba ta fi ha kan sai ba na jin kafin na gidan ha ne dai ba ba ji ni ce ba yi ne ba kana ba sai ka kai har sai ya ba baban ka wani har bakin ba ta hafi na mara Allah to da dai Allah ta raba irin wannan rahama kana irin wannan rahama to Allah mu'minin ka ba su abin da suke nema mana ya bala ko suke sai zai ji suka dadda kuma aikin Allah suka nuna masa ya san ya suka nuna masa aikin su suke roƙon shi da aikin Allah rana ka ta haɗe cikin komai gobe in ka hudo da rana ko ina za su ce in ka saukar da ruwa wannan ha inda za ka fi mai ya ji ruwan har kwararawa aiki a kwata wa ilman ilimin ka ya zagaye komai to tun da haka Allah kake kana irin wannan kyauta kana da irin wannan ilimi kana da irin wannan kaza Allah faksir lil ladina tabu kai gafara wanda suka yi ba a ce ke na mutum ko ya san yadda zai yi ja laifuka barkatai a zai nemo su kuma kakka ya gari kan zarkaci Allah na tuba Allah na tuba ki maka da ba nemo laifi me kake wa Allah ake yau na daina karya ka ɗauki alkawarin kamar karya ko ya ɗauki alkawarin ya daina karya kuma yana na dama kayayi da suka gabata kuma ya yanke ba zai kuma ba ya ƙarshen rayuwarsa ka ɗauki wannan kaɗai ka gani ka samu ko da wata ɗaya ba ka karya ba ko ƙaryar ba. ko karya wa yaro ka samu wata ɗaya ba kai ƙarya ba ka samu shekara daya ba kai ƙarya ba ka shi kenan sai ka fara a cikin nan kafin can lokacin nan in wannan ya zauna ka faɗa ka da yanzu kana san ka ɗan san a rayuwar ka za ka yin shi ya ka tsara ka daina suna ma mutane shi ma laifi ne ka tuba da gare shi da zanzu ka yi na dama kan abin da ya gabata ka yi ka yi ba ka yi ka ba, ka sha alwashin ka da ka wuni ka kwana ko ka kwana ka wuni baka ce naman wani ba ka yi sati ɗaya baka ce naman wani ba ko ka yi a satin ka yi ko ɗaya ko biyu a satin gaba sai ka daya ya koma ɗaya a satin wani satin ya zai da bayan kila ko sati biyar ne ma kai har ka samu satin da baka ci nama mutum ba daga koma ka gaba ta yi sada daga nan za ka kai ka yanzu wata na ciwo amma da kai da zuciya ka ban ci nama wani ba wanda aka ci mana ya rabi bayan na ka ga maka da shekara ka kawo daga ita ka samu waɗannan kila in ka samu arba'in ma ka kusa hawa kan hanya to kaga nan Allah na san wayannan irin wayannan ne mala'ikun ke wa du'a'i kaga karshen ta yanzu an yi bayanin du'a na yau kai ga ya fito waje <laughs> in an wani ko du'a na bai samu mutum hmm? to in an wako ga faran du'a ya ga da mutum bai ji kashe shi saboda yana da matsala Sai sai shi a cikin kulle sannan ka dubo cin amana mai cin amana ai Allah ba zai abin da ba nan ma du'a in su bai zuba abin da ba sai ya tuba sannan ka dubo mu'amala addinu al-mu'amala la dina liman la mu'amala lahu kuma da kana ce fakfir lilladina tabu Allahumma ja'alna min at-tawwabin to kan muna ya alwala a cikin martaba ce babba tun da zan da kai cikin su nan shi kenan idan mala'iku suka watsa du'a haddaka zai jika ka wata ba o ta ba kai ba ɗaya ba kuma mutu ya samu sauki yana da manyan Allah kullum kai dai suna neman gafara amma da sharuɗa sharuɗa ne suke kafawa gafara ka yi wata abu su wannan da wala فانهم اتبعوا دليلك هذا من علم ابي حسن قال يسوع كفروا كما قال يسوع اذا كفر شروع الكتاب جميعا ان تكتب شروع يركب كان ذوك شرع اذا كان ما ذاتك الدوبة وايد عارف ايش كانت انا واحد كرافه حمصي اي اي شكرا عشان wata ba'u sabila ka domin dan adam ma ya sa sharaɗinsa bayyatawa idan aka samu wani karya masa sharaɗinsa su da wanda ke karya da menene gaba ɗaya ba su ake su shi ita kuma suna gyara aikin ba sa yadda su karya wa qihim bal jahim ka tsallaka da su ka tsare su daga azabar wuta kai ga shi lagai-lagai kuma lamarin kuma yana neman ya zama wahala amma kun ga wannan zai na nuna mana kyanin zulubi ko da babu wani abu a zunubi wannan neman wannan abun kaɗai ya samu sai ya tsaya ya zage ya dage ya cije kada ya haƙura daga wannan zunuban da ya ƙirƙirar ranfa wannan abu yana da daɗi wannan abu yakan zama jiki amma da ajewa za a yi kuma gari da wa man alaikum ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم duka ana samu wannan hanyar da ba da bai wannan ne kan samu sai sai sai kan to ko mutum kuma kan da zai kai shi da cikin layi nan ba kai laifi tun da ka bar aiki Allah na da haƙƙi yanzu mutum ya gudu ba iya yanzu ba ana nan ya laifi ba sai ya wanda gudu ba aikin Allah ha ya fi kwale. Daban kamar ba magana abu. dole a faɗa to ya gama zuwa o da ka shiga kasuwa ka shiga gwanda ka ɗan rana ɗan gwanuka to ha'an Allah to haka وبعدين نقول جوانا ربنا وأدخلهم جنات الله كخير الجنة عدن تعالى جدا هنا الجنة عن تعالى فأنشية التي وعدتهم وانك يمسوا القواريد إيتهم ومن صلح من آبائهم ده وانده يجعلون لك إياه kaga izala in ta ake kanka mutum ya tsaya gyara to da zai samu iyayensa na da wani lokaci wanda bai kai yin labin nan ba gaba ɗaya za su tsakko su su fara su nan samu a kenan yanzu ake idan iyayen ka sun muka ake rufe mutuwa sannan hawan aiki aikin da kake yanzu yana samun iyaye amma ba mai kyan in shafi ne su ba na shugabanci amma da mutum zai zage ya ce miliyoyi na zuwa kusa kaza ne ya to kai kana da kaza don da dama idan mutum ya kan gane wani kawai ce to mutum na mai zuba zuban wannan ba ce kai kai da ka gane mai kai ya kai to sai kila da Allah zai sa kai ka cimma nasara abun da ya shafa ga yanka ma sala min abai ga wani du'a yake yana shafarka har da iyayenka وأزواجهم ده أبو كان زمان وذرياتهم أزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ألا كيف وعيين كيف يجمعني بعضهم ليس ذلك وكلهم السيئات فأيمن القدر الحاربة هاي كمان ده كان جيفك دين آمين آمين آمين Allah ka kare su daga zunubai sayyi'ata ka tare su min shirori an kufi na. ko wa banda wa sayyi'ati a'malina ka tsare su daga sakamakon zunuban kaga ai sakamakon zunuban mu ne muke kwankwada yanzu ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته duk wanda ka kare shi daga sakamakon mugayen laifuka fa rana alkiyama kai wannan ka tsallaka da shi ganin kan Wadalika هو الفوز العظيم wannan fa shi ne kaɗi babban rabo kaga duk karatun da aka yi mutum da shi wannan makama kamar ma yana da ya gyara shi fa haza du'a ul mala'ika wannan du'a in mala'iku ne lil mu'minina at-ta'ibina al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulih masu bin littafin sa da sunnan manzonsa alladhina la qabila lahum ghayruhuma wanda ba su da wata hanya in ba wannan ba fama ya sama ghayru haula ya ijabata hadhihi da'awa wa'in da ba wa'in nan ba ba wanda zai farin amfan du'a'i idan kai ba ka tafi da irin waɗannan ba to ko ba ka ma faran za ka samu wani du'a'i in du'a'in da ake fita ka du'a'in duk ta ce mutum babu shi a ciki إذ لم يتفق بصفات المدعو له بها والله musta'an